karfe nawa ake fara karfe nawa ake gama karfe nawa ake sa su bulayi jiya mun fara karfe biyu muka gama karfe biyar kun fara karfe biyu eh, kuka gama karfe biyar eh. layi suke bi ko yaya dan yanzu a wannan mutum mutum nawa ake ba mu ne mutum dubu ya su mutum dubu ne ko duk inda muka bayar kudin ciyarwar mutum dubu muka bayar a rana a lokaci a nan sun kai ɗari na ya za a yi kace min sun haura ɗari ba ko wannan da na gani nawa suke duka duka wannan ba su ɗari biyu ko wani abu ba zan yarda da wannan ba kar ka rufe ni eh, na zo ne in yi gyara kar ka rufe ni yaya ce nan an ba mutum a'a ba ba su aka bane ce waɗanda suka tarin ba waɗanda aka ba ai waɗanda aka ba waɗanda aka ba wannan ba za su fi ɗari biyu zuwa uku ba shanake waɗanda suke wajen kuke kuke kuke dafa hubi ce wallahi wannan suke dafa to wallahi ban taba lura ba da to dai da hakki kuna cikin kuma me dai na mutum dubu ne wannan robar ta mutum nawa ake ba mu robobin na mutum nawa ake babu kuna kudu hmm? kowane dosin da ya guda nawa guda to sai suka ba kuna to ya zama ɗari hudu da ina na ɗari biyar da su suka siyo leda look at this nonsense look at this nonsense mu jiya muka fara jiya kuran kai daɗe kuma waye ya ba kayan aikin waye ya ku waye waye ce hizba ne eh, kanin sake dawowa in tara an yi abin da ba me aka yi a gurin a bani rubutu daily court wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ran da Allah zai tashi kama a zalimi to wallahi ba zai ji haƙƙi ne na al'umma gwamnati ta yi nata mun fitar mun ware duk abin da za mu yi mun yi shi ina gargaɗi na gode